wallahi ba mu jin magana ban cewa ba ku ji da ni ciki ni dan na ciki ina gaya muku ba mu jin magana wallahi ba mu so sallah ran juma kade da ko babban idi ko karamin idi ni na san ku kun san ni da ku ne duniya ka san ni ko ba ka ba kariya nake maka a kariya nake fadi ba mu so sallah maganan gaskiya ne eh eh ka duka wallahi manzo Allah an kawo mai abu shi abin gangan islama ga ni nan guda biyar ne ko ashhadu an la ilaha illallah zaka aji ramadan ce mai sallah dukan nan dukan sallah kada a manzo Allah ya je bisa ya karbi kuma da ya karba wannan sallah ya kawo duk malamai duka sun dace abu guda ke fita da abu dukan gana iya fita da ka cikin musulunci amma mai karfi ne sallah da moment ka bar sallah ka ka kafurta kafurai sun mutu ran tashin kyau ma yasa su sani me yasa ku ba ku yi me yasa ne kaza sai ce mame masarka sarka ku bi sakar ba mu dace muna cikin masu sallah ba ku je ku duba masallacin yan kasa manto masallacin annasar ko ina ne unguwan mun ganna muke sofofin nan no suke wahala da masallacin ku samaru nan nan ku ba ku sallah doki ba ku rana guda je ka share masallaci shiga ba furum ka wanke ka ta magana na mu duka mu ba duk da kuke sai daga wallahi kun sanni. na fi ku duka shekartaka cikin garin America ko Ghana yaron da su sun sani wanda kun ka kuma su kun san wane ne na zo america ga duk wani musician da kuke kallo kula duban su ni ni da su mun rayuwa na zo ina da rayuwa jaira da ke su ni da shi ke rayuwa mun rayuwa da nasu mun rayuwa da kun sani kuna duwa ji facebook kun sa abin da nake fari amma wallahi lokaci kadan da Allah ya shirya shi muka ta jiki shi sa ku nemi wallahi ku ta jiki da wani abu yawan kun gani ina ganin ku facebook i see it wallahi na gani shi kuka muku addu'a Allah ya shirya da mu domin shiriwa ba wurin mutum yake ba in ka gan malami na kuwa ka shiga wuta ka shiga wuta wallahi bai sa abin da yake faɗi ba shiryuwa wurin Allah yake kaga mutum duka kala da abu guda fudi ne wa in kana a haife ka musulmi ka mutu musulmi Allah sa aka kaman kan wani ya mutu wa in kana a haife ka kafiri ka mutu kafiri Allah kiyaye kowa wa in kana kuma a haife ka musulmi ka je ka mutu kafiri Allah kiyaye ko a haife ka kafiri ka zo ka mutu musulmi yasa wangan ga nukta kamata ka sa annunka nan ga da baba bawa nan ga yake abu uku da tambaye shi aka fadi ko man rabbuka ma dini wane na annabinka aka tambaye ka wane na Allah ka bai aka fadi Allah in ka ce Jesus Christ bai hafi an maka budala zabaniyawa sun maka in ka ce wane na annabinka wallahi kada ka kira sunan wani malami ya baka mamaki manzo Allah kada ka sani hakan kuma kada ka ce aka tambaye ka wani addini kake yi kace kai shi'a ne ko kai tijaniya ko hali sunna wal jama'a ko ibadiyya qur'aniyun menene menene mun yawa duka wallahi addini islam da ka fadi in ka fadi wani abu daban nan be apin shi yasa muna nan muna facebook kula zagi malumma ala zagi har ya zo kala zagi annabi da Allah yasa wannan ganga abu ya kamata ku bari mu sa ankali mu kiyaye wannan ganga abu wani guwa kuke kun fito su wasu sun fito brazil suka zo shaka ji mai sha ni na koma washington seattle na koma denver na koma gari kaza nisa ne in ka mutu wallahi ba ka samu mutane su zo haka shi yasa na ka move wani gari duba garin da yayi close da New York Bronx wurin mutanen babanni mu suke in wani abu ya zo fit an zo a taimaka maka akwai ciwo akwai komi shi yasa gurin da kake kuma guwan da kake ga masallaci nan ku da kukan guwan ga ya kamata ku zama na cikin masallaci ku zama community su shi mu rika mu yi bai mu zama na lafiya yanzu da kuka kira muka zo da kira na kuka bani muka zo da muka muka zama na suka gani mu sun san mu suka ce ba damuwa mu zo mu bisa gawa shi yasa inda ba muna coordinate da su ba bai yi shi don Allah don annabi zama runa don Allah je ka yi tunani yanzu ga dawan mu nan wallahi ba nan zage ku bane ban banyance muku rasta haramu ne ni bai sani ban sani ni ba malami bane amma ce ka sama na ka yi tunani annabi Muhammad ya yi rasta tunanin wannan da ka tambaya ya yi in ya yi shekayi tun abin da annabi bai yi ba ka bari kuma sannan muna nan guwa muna nan mu da yawa muna bakin cikin juna hasada nukura bai kai mu komi ga azumi ya kai je ka sai kwadu masallaci ruka je ka ace kullun kai make sure wani ya ci wani abu ka samari amma duba iPhone ke annun mu $1000- dollars 2000 dollars wallahi samarin ga na abin ne ke la cikin lorin ka da muka je funeral home what happened abin da aka ba mu kawai wani politin bag ne ko ba ga wani ba da sun ga b'a baka wani abu na ce ka je kuma ba me ya biyo mu ya zo wallahi ga phone ga iPad ga books shi aka ba mu muka zo da shi ina gawa ha gashi nan yanzu ma ba wanda ya san sunan shi gawa muke cewa ba mu kiran sunan shi zamna ka yi tunani zamna kai da ka kai shurun wallahi ka bar zuwa club in ka zamna ka yi tunani wallahi ka je masallaci ka je masallaci sallar duba Allah da kanshi ce wal asr inna lisana fi usr Allah na na magana da lokacin sallar asr rasuwa ke yi fa da sallar asar wasu malumma suka ce yana rasuwa da zamanin manzon Allah wasu suka ce kai yana rasuwa da lokaci mun doki to yana rasuwa da lokaci how many hours kake zama kan whatsapp two hours three hours wa kake aika da wani abu mai kyau ya ji wasi ko wani abu mai kyau sai ka aika faton yariya ta yi duwa wallahi kana aikawa mala'ika mutu.